الله لازم أن كان الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى سوى من فرق شكرا لرضا بين الوالدة فكان نهي سيا ولد هذا نتخيشا فرق الله بينه وبين حبته يوم القيامة سيما رأنا بالقيامة الله جل وعلا فهمي سبحانه وتعالى فرقا شكرا آه. يا رب هذا حديث حسن ضمير آه، حديثي ميوان حسن الضريب قال حدثنا الحسن ابن قبل اتى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحسن عن ميمون بن أبي شيب عن علي قال وهذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامين أخوين من الله صلى الله عليه وسلم كما كان تبايع أن وكان yan uwan juna ku biyu ta halauma sai na siyar da ɗayan an gane wannan فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي فيما كان الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل فلان إنا أولنا تيم باور من ناس إنا يكنا جبانا كنيش فأخبرته كنا باش لأولي حيثي باش من فقال يتلد رد ويتذكر أولي شكريك من نيش قال أبو إيكا هذا حديث حسن غريب فيما سوى حديث حسن غريب وقد كره بعض أهل العلم آه، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين الثدي في البيت آه، وانت حديث ذكرته إسناده ما ليس لا بأس به شنا ليس إسناده لا بأس به شما وانا النبي بس وانا حديث الذي يوم ما كيف وتعريف الحرارة والوضع الذي يعبر عن ذلك كان جاء معي جيران جيران وهو كان إنواني جيران إلا بكي سيئتك إلا بكي بدون كلمة بكي إلا بكي سنة أنه كتا بيوك فكان آدم عليه شيني أبن بكلمة بكي كتا إلا بكي وانا نحن نحن نحن نحن نحن نحن waɗannan hadisan su ne yake maza amma wata hanyar su ke maka da zuka su maka zai sai da wani ba a ta waɗansu hadisan shi ka ce maka hakan to kowane ɗaya daga ci akwai magana وهم ثم رأت النقيق المكلف وعرض الله بينه وبين حبته يوم القيامة. عند أكثر ضمن جماعة Allah ya rasa tsakanin mutum da masoyin ranar kiyama wane ne dogon masoyin mutum na ranar kiyama ko ba haka ne ko akwai masoyin da kake yin mutum na ranar kiyama bai kai shi ni ka yi tawuri ya kace dan uwanka ko daga iyaye zuwa bayanai da sauran Ni ka yi tawuri ka sauran idan ka auna hukuncin saboda asalin bayin nan da ɗan da ruwan duka mallaka ne duk abin da ka mallake shi asali kan ajiye kun ka rubuce a kan ko haka ne inda asali ga ku sarri ba in kun ka rubuce sai kuma ka rubuce to ba ma shi ba yana mai tsoron shari'a amma asalin babin ya kana jikon ka sarri a kan bayan ka inda ka mallake amma rashin cutatawa babin cutatawa ne za a tattare da tsakanin kowa da kai da ke kuma ta ambaci irin mancan narkon a tsara kun fahimci to irin waɗannan su ne ainihin abubuwan da malamai ke kallo a hadisi da yadda isnadi ke kana ganin isnadi da rashin kuma kana kallon wata misala a matsayin Jadi idan ba ainihi idan hadisi ya zo da irin haka ne idan ba an koma sun zara ya yi akbar ne fitafi ne akbar to sai da ana wani din ne ishara ne akan hadisin da yake yi duba sauran hadisin gawo ilan mutum shi ka tun da ya ce ma kasan ne amma bai da wuri ne Allah ya kare sai ce wa karkare na fa’adun ahalin ilimi a ke kawo da cin ahalin ilimi min a kawo da biyu karawa a lokacin wanda ya yi da waɗansu su a tattare ta bayan sarri su bai don ban da tattare a sarri su bai lokacin da aka kamo rukunonin yaƙi akwai tsaya da kuwa a tafi ko a kowa da kani ko makarantu na ta sai da wanta wata ne ko ta sai da uwan ta tattalin ko ta zuwa da tarawa ne mun kuma yi sanin وغيره الاسكان على مكتب الاتحادية الروح الاستيطاني النظر خاص أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين يريدون في أرض الإسلام وكذا في كولومبيا يدعى أن أكون من ذات كلامه سنة أنا وصلت كلامه كان مسلم بيوه سيما منصور أحدنا كتير حاول إلى في أول قوة كما سمعت فهي ونساء وينتهي وحشة عشان بالإسلام لا لسنا sai da kanka rabu suka sai da kake da kanka an fahimci wannan saboda almuwaladat ne الذين يريدون أن الإسلام أما لا مكتوب والقول الأول ما يمكن أن تقول أخي تأمين شن أي هو أي هو كم كنا تعرف لما بيكون واحد كلمة باين من أكثر ليش أي هو أي هو كذلك ظاهر أن أنا حديث جدا جاء rungumi a kai amma dai shi ne saboda illan da ke cikin وروي عن ابراهيم النخعي الوقت لك ابراهيم النخعي انه فرق بين والدة وولدها في البيت وذكر ان عندها سيارة فكان من وقت بيوالة ودنسي فقيل له في ذلك اكرمك من ذلك اكرمك الله يا كيحتى وقال يجي اني قد استعذبت ما بذلك فرضيه

amma yana ganin illar haƙƙin nawa ne haƙƙin na june bayan ko haƙƙin na Allah ta'ala ne ko haƙƙi ne wanda yake mushtarakun fi idan illa hanin yana komawa ne saboda haƙƙin jini da ke tsakanin ita uwa da ɗan su tsakanin wanda kai da ne su da shi ke fahimta da ba su maka iya yi idan ko haƙƙi ne na Allah kuma wa ta'ala kai tsaye to ba su da dama a nemi irin idan haƙƙi ne mushtarakun to suna da dama a kula da nasu tsarayi amma kuma tsakanin shi da ubangijin shi kawa zai misali zamantakewa na aure kana da mata biyu ko kana da dama wannan rabo da ake yi yau girkin wani ce wannan girkin wani ce halki ne tsakanin ka naka ko nasu ko tsakanin ka da su ko ko Allah ta ala na nasu hakkin a kai tunda shi ya umarni da haram idan kana jin naka ne kai kaɗai sai za ka raba wanda kake so ko wace idan ko hakki na mushtarakun tsakanin ka da su ke ne sai sun samu daidaito tsakanin su إلى ما قلت إذا كما تحكي الله تعالى أسكي سيأتك أموني أبنى من إلى أن تبنجي أسكي روا وكان الله يجد من بلتني إذا هذا الشيء أرسل إلى الشام بلتي هذا أين في تنجي كان ينجي على تأثير مثالي ثم يفاتي الكلام أكثر أخبار ديوة ولا إيه الذنب عشان تنافسه إيه اللي عندك يقدر يحكم دور وفي أقوم عن نفسي أجل يكون أكثر كان حكم إيه الذنب الناس يأكل يبايعنا من الذنب أكثر شيء كده إنه صعب ممكن شو أنا أقول حتى دي أبد أرى ليه إنه مير إعادة الجنة لأن حكي ما مشتركه فأتانا بيتكتب إلى لم تبقى الله تعالى ما حكي to shi ne abin da ikan na kabi yake fahimtar na kamar wancan hannu haƙƙi ne wanda yake tsakanin ita uwan da ta ko tsakanin uwan da ta da haka yake da mutum da ta yadda shi ke na waro saboda hannun ya zo don maslahan su ne mutum ji ba ga ya Allah wannan manahij ne ta نعم بعض ما جاء في من يشتري الأبدى ويستغله سر لي أيضا وكان باب يمكن أن تكون مسلم كي باب ثم يستغله حرم حرم يقول عن خرائج كل شخص لكن لا تعلم ما تكينا حرمش والله كان خارجين كان بكل لي أيضا وكما يقع أي ما هو أيدي ثم شجدت يا بدر يا بدر شجرنا yanzu idan ya mai da ala da kwanakin da ya fi dallar nan ne bai biya da shi ko ko ba zai biya ba ba ran kawai zai mai da a bar su kuɗi wancan dalar kuma ya ci ya ci saboda da gane tattaunawa da mutane قال حدثنا معمر بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر وابو آخر عن أخذي عن ابن أبي ذئب عن مقلة بن خباب عن قوة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اضاء أن الفراد بالزمان الحديث الذي أخوة المؤمنين عائشة الله تعالى تشي للي رجع الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن الفراد شيء وشيء دلة لا دع أنت duk da ma yana tsallake ne da inda biya yake inda mun yi karatun kullum na yi kowar tsawon zu a ko da aka zo hukunci wanda ra'ayi suka nuna cewa shi ne ya fi gaskiya ko ba haka ne shi ne ya fi kowar tsawon zu idan ɗaya ɓangaren bai da hujja ke sai ya rinta ya fi tafi shi da kayan shi ko ba haka ne wanda ba sai mai ne kayan to yanzu an da alƙarar cewa dalla بالضمان كما تتكلمنا بهم الضمان في السعودية المعاملة إذا هناك معاملة سيدنا نشوف إذا وقت إنترنت وقت شرعية تقدر وقت شرعية جبته بيا ينا ثمانية ثم فقط شيء كده ما أنا لا ما زمان زمان فأنا لا أنت الجواب قال ابن شباح هذا حديث حسن الصحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه في مضيق وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه يقول بخير هذا كان اخيرا <laughs> يكي والامر على هذا عند هذا الدليل يكي ما لم يكن من حديث الصحيح هذا الشيء واثر الناس آه, آه، الامام الكلمه التي حدثنا ابو سلمه يحيى بن خلف قال أخبرنا عمر بن أبي المقدمي عن مصعب بن قرة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن الخراج في الزمان هذا وكذا الأولى لدى عائشة لكم حديث عمر بن أبي المقدم عن هشام بن قرة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في ولل أمير يقول الله كذا يقول في أن الصلاة بالضمان هي أي أن يكون من كتاب غير لل الخراج دل بالضمان يعني ما تألفين بإن ديالي قال لا ضابط من هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث كتاب بن حديثنا قريب من حديث هشام بن عروة في تابعت وقت من حديث عروة عن عائشة لم يتابعت من حديث عمر بن علي عن هشام بن عروة أخرج جونا آه، قال أبو عيسى الإمام الترمذي قال مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة حتى يروي لك هشام بن عروة ورواه جرير عن هشام أيضا جرير شيما يروي لك هشام وحديث جرير أما أبين دليل أن هشام يقال كذلك من أعشى كذلك الفنجي فلك فيه دليل لم يكن ناظر من هشام بن عروة يريد إلى هشام بن عروة وأنا أقول آه، خلاف التي تكاد في جمال آه، في مدراء سيد مالك بن عروة وتركير الخراج بالزمان to menene fassarar da malamai ke ainihin wannan jinkulalliyar kalma a tsarar bidama kuwar rajul shi ne mutumin da ke yashari al'abda da zai sai bawa a yi tsadillu ya dora mishi ainihin farka ya dora galla ma'ana wani lada da zai da tsawo kullum da zai sana ko ka gan shi ka tsawo a ne za amma ka ke to bayan ya dan more shi sun mai zurbi ya aiwa sai kuma ya karanta da wani aibi ke rushe fadar bayi sai zai mai da shi kuma ka dawo ya ce gaskiya wannan bawan naka kuma matsala iri ce bugun jini muka rufe to sai shi kuma ke ji aiwa wajen shi a wurinka inda wannan mutum ya yi aiki yana zuwa an haka yana fitar mun sai lissafin kwanaki da ya aure ta inda ya karɓa an aikin da yake da ɗauka a wurin da shi sai ke fiye kwalzalla da mishtari wannan dallar da shi wanda ya siya yake ci na shi ne kawai zai dawo da shi muka yi ba na ba ibu ba a nan mishtari ne wanda ya siya na shi ne wannan dallar da ya fi tashi لأن الأرض لمن نظر ولو لك دائتك في نظامنا لأيهم وقد لقانا دائتك في نظام الشباب ومن يحب لك يا لك من نظر المشتري ويا ترى المشتري حتى نأخذ في الزمان عند كيش زمان فيها في حتى لا تكف ويوقع في الأخير لأيهم muka yanci wannan wani abu ala min masai to kullum kucin haka ne ma na misali ya kuma fi da faraji bi sama muka yanci a faraji bi sama kun gane da faraji bi sama kun kare ainihin hanafiya da ke magana a kan bin wanda ya sai rakumi ko bayan ya karɓi nonon sai koma ya ga cewa ko ba haka ba ne aka ce mai da amma da sa'in dai ne sai su a zata lafiya dole lokacin da yi kasan da ta halaka duk da yawa ta halaka na alba'i kuwa na shi a mushin to wani abu da ya kasa a yi karaji ne so da mutum da karaji duk da ma bai kamata a ce biyar mai da mutane da biyu Thank you. يأتي من الاندمين ما أقرار بيوتنا وانده تشيلي كما أيني هم قاشلية جدا أهيز ما يحديث أما شيني أدون دفقات كتبا ويسابن كل مبينات وقرار على هذا عند أهل الإيمكا يجمك عند في أهل الإيمكا جوا أقرار بيوتنا سورة أكثر نوت بيوتنا أتشيلي بيوتنا أتشيلي بيوتنا أتشيلي بيوتنا أتشيلي بيوتنا shi ne mun ba manta ba an sa ta fito shi guda biyu na farko dai na shi ne shawara ta babu wani maganin ke da cikin da zaune na na biyu ai kwanaki sai a hannun shi bai tsaka ko da aka zo aka iya shi na farkon saboda an an gani a ɗauka mai yin ne ko to da ka fi abin da ya kaɗa ko mace za a ma cikin tutar da ya hannun shi ne Thank <laughs> you. misali zai kai ta kasuwa kasuwar nan kana ci ne ranar talata ko ranar alhamis ko ranar asabar misali to ranar asabar da shi yau talata misali da haka tun yau ke daina kasuwa don talata ta yi da yau kana ganin wannan da ya ba ta ran talatar nan yau shi zai tsaye ta ba wani ga ta talata da gari na wani wasu yi ta ya jira ranar suka ce to wannan da ya tafi na ainihin muskari ne wanda dama bai riga baya ko da haka cewa da aka yi jidin nan eh ya tafi da dawa ba a gidan aka tsara ba to da haka nan hadisin bai saba mutiyar nafsi bai saba mutiyar to da haka alkarabi bai saba sai su da haka da suka koma a yankin sauran abuwa suka koma babin da za mu yanke sauran sun da ta fi jingina da muke tattara masu ألا هو عيسى الإمام الكبير زيد إذ صور له محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن حنيفة الإمام البخاري يا دربان كتر يا غريبا كتر وانا حديث تعالي قرض من آية قلت كما شيء التراب كدليل فهم أنا فكنت دليل في ليه قال يتي لا ليس تدليل في كاكل مثلا عمر بن علي المقدم ناهي من القرآن هذا غير محفوظ من هذا الوزير الإمام البخاري sai kana ganin ta dalilin su yace ba dalilin su ba kenan asalin illar bai bayyana ma amma sun mu biya alaƙin cewa hadisin ba wannan ne hanyar da yake da shi in haka yake gani su duk wanda yake wanda cewa kuma asalin asalin saƙon da ke cin hadisi shi ne ainihin al'amar wa alaihi inda wa Allah ta ala shi babu ma ja to hukuka ji bi asalin samarar ilmi ma zubi na babi da zai karanta da mu a rubuta sassauci in asali sama mutum ya fitar itaciya limani da ya ga wanda ya zai gittawa yanzu ne ta zai gittawa da bai bayan ta kasa ko lemu ko kashu ko makamancin haka ba sai ta ji kana bin yunwa ta kaɗan sauka ce ta kan shi irin ta yi kaɗan da hanya ta ce ko kuma ba yunwa kake ji sai kaɗan ji marmari kake bai kaɗan sauka يتهم إذا كلمة جيت تخرج كان أتري هنين أتري في حالة تبكي أتري أقول ليش أتري هو domin bai je daji ko bai ga dinya a daji wanda an san irin nan tattalin tsada da makamancin suna daji ne ba kowa ba ne yanzu sai ka tsinka an zara kuka ne wannan to na ka ne suna ka ba wajen ba na ka zane a sai dai duk akwai mai shi ne dai sun ba na naka wani ba za ka ɗaga wannan daji a daji to amma wannan aure da mulkin abin nan mulki da aure da ya yi mawuya dan adam ne da ya Mun yi makarantar wannan ya sa ya zama toto akwai tun akwai mai shi mulki ne na wani dan adam kan kuma to yanzu an maka da kunsa in bukata ta dama biyan da yake amma dai za mu حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواري قال حدثنا أبو سليم عن عبيد الله بن عمر أن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حريفا فليأكل ولا يستخير جبنة الإمام عبد الله بن عمر الله تعالى شكر عنك ذلك شيء ما كان يجي لله أن يذكر الله ويكاتب ما لها حائطا وانت يجي بأيهم حائط هذا شيء يجي لما قلنا لأشياء أنتي يقول بيضا أكل أكل أكل فليأكل هذا شيء في كالور مهمة فليأكل كالور أما ولا يستطيع جبنة فإذا في ذلك يتدرون أنت أن تكون بيضا قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباس بن شرحبيل ورافي بن عمرو وعمير مولى ابي الله وابي هريره قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث غريب حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من أسرها بن سليم ومسكرة حديث بمسان سواء هنيا بسيط هنيا معلم يحيى بن سليم أخرج شوانا صدوق المدينة في كذا سيدة الدين الشيخ بن سليم شنو غريبا في مسلم صدوق المدينة في مسلم أما يا دولة قال حدثنا أبو عمار عن حسين بن هريرة الخزاعي قال حدثنا القاسم بن موسى آه، عن خالد بن أبي زبير عن أبي أمراتهم مولى أمر قال كنت ارجي نقل الأنصار وكان من جئنا في فنقل الأنصار تجيل وملك من المدينة فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقام على كثير من أمر صلى الله عليه وسلم فقال يا راكب لما ترمي نحن yace ya ga rafi duka kake jibin musulmi ne da duka ne na yaro ne kuma ina zuwa wani abu da mutum ya ala ya ce kun ya rasu da la aljiyo ne ta ce a ce ya da idan ka je ka ga shi nan ya faɗo a kana hali irin wanda yake ka ci mafi wani a shiga aka wasu wa arwa in suka fara da wani Allah ta labe ko san da kai sun zai warkar da kai ko kuma addu'a ne na inda yana ji yana inda yana addu'a أشبهك الله بأخرى ألا يكون لك بالعيون كتبي لأين يكون لك بالتشعير عن كتبي إلى النار هذا حديث حسن غريب صحيح ما ممكن إذا هذا حديث حسن غريب ليس صحيح آه، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المؤنث أكثر بأن يذكر الله رضي الله عنه بما يدى أسمع المؤلف أسمع المؤلف فشنا أسمع من يدى أسمع وفي تاسر فنجاب لك فقال كما أسمع منك من ذي حاجة غير مفتاء غير مفتسين جمعة فناشي أجل من أقرار منه وقت يشوان عبد الجوان هذا ذكر هو واجب من ذي حاجة amma daga wanda yake shi bai hajjata haka yanzu wani gaira motsakirin jubunata ba wani mai ainihin tsira domin guduri ba za a nufi ba da kulle a hannun gefen riga sarawa da sa a cikin da kawa haka yanzu ala shi a dai babu komai haka não enxergue esse tema. A cara não se veio. Então, olha, não ganha daí, o que eu vejo ali, qual que é essa forma, assim? É? Não. ya saba mu nufi ko bai saba kun ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a duka hadisan muka tattaro za mu ga duka yana da maganar da yake yi har gurgurna ne ba mai zuwa da inda mai zuwa ta ce ka taɓa za ka taɓa ولكن يجب ان انا مجددا شيء يكون حقوق او جنب الامتناع في المجال الفرماعي to da irin wannan al'ada irin masu irin wannan mutum a waɗanda ya fi karanci da kansa wata jiran cin su ke da wannan ko ba haka ba to ba su ballanta na su ba za ka ce to tun da kana cikin bukata ila na yin masu kuma bukata mai gari to ka ɗauki gwargwaro abin da ke kiran ka da wannan bukata ya ka ilimin da aka rasa إذا نفسي ما من الكيشية تعطى الحديث في التهرسول سنية مثلا مثل الإمام الشافعي كان لا مثلا كبيرة فلا كان عندي أقول كفوت حاجة من أشينا عن جنبك يعني أنت في ليس ملك تسمع يتقال كلنا عن إيه؟ أي كتاب يسكت Thank you. kowa amma a kayan su da ubangiji shi ba su yi laifi abin da ya yi da laifi إن كان ذا في حق مولانا فرع ولا إلا ما في وجوه الجمعة idan abu haƙƙi ne na ubangiji aka itlafin shi na fahimci wannan الشيء مبني على الرفع أما ولا تكيد زمان في وقوت الجنة إذا أبو إيه مدام الله تقول أشكال أبن أخوتيني بدشاء بدشاء ومجن إلى كثيري هو أكلم والإسمع منين الاسم والضمان يستفاني والدماء يكتبان والجهل والإكراء والنسيان يجب أن أنتم ذات حق مولانا فلا تكون تماما في الحقوق والجريمة وشأنا أولانا ليس لأيهم بيع سنة ثلاثة بالذهب inda kai abin cikin jihar da kara take da shi tuki ke dai bisa da ke sa da kayan kayan kayan shi kara da kayan kasuwa shi ne na kan sai da na kan kuma da biyo Allah amma gida ne ba za ka yi shi ne wa ya fi zamana su za ka dole ki wajen Allah amma ba za ka fi zamana su su ke girma tun da kake yin mutane za ka biya amma ba ka dole ki wajen Allah ko da rashin sani ya sa sai ko mutuwa ta gamsuwa ne ka awa ta ka sai da sai da su ne shi ne ka rubu da shi ko tilasta ta aka yi ka cinye misali a ɗakin na ka cinye to za ta fi auki a ko ka ya shi ka shi haka in ce sai ce amma wa nasu ke da matan ko ko ke yin na وهذا أقول يا رب شايف التكلم إذن الشريعة لا يمكن إذن إذا كانت استنهادا تلك ضامة شيء أن لا تدع ما كيف تعمل هذا أنت بقى لا تدعي ألا ضام في بني لا لا بقي من دونها kuma za a yi yara musamman a wannan zamani za a yi yara kuma za a a wannan zamani masu kan haɗe ma yi wanda ka je ga ya kuma saboda abin da za a maka yin cewa ka ya fi hannun ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko shi ke ba ka ji laifi a wajen hannu to ka gwargwadon bukatun da ke amfani da shi amma da tsarin ka ba a ce ka laifin da alayyar mace domin ba ka da laifi wajen Allah da duk yawan wani da ba Ya ka laifin shi ke mace gida da magana da cikin ka ko kuma ma ba ka da shi irin jirgin ka da shi kai an ba ka da shi ke mace kuma ka da shi ke mace ko hukumin bilma kuɗi da da da wasu na bayan da inda abin da yin bai wuce na gwargwada abin da shari'a ta ba shi dama abin da zai fahimci shi illa iyaka wani abin da zai mai gwamnan da ya da ya zama ubangijin da ya baka izini ka ce shi ne ya shi an fahimci ubangijin da ya baka daman ka yi shi sa irin wannan ka dina shari'a ce ko ki akan gaba kai ki kira mutum ka kauɗin ko matsala ce to idan baka zama sun ainihin a mizanin da shari'a ta ce ba sai ka ɗaura sai suke kira kan kawai mizani abu cikin wanda a ba su mutum tare misali za su wani jini ba kuma abin nan ba mai mamari ba ne hankali ce kawai ɓarna ce kawai ta ji kawai da su ka yi ga wani nasarar ƙasa bayan kawo shi a wani nasarar ƙasa duk da kallo kawai kai girman da ya ba da sha'a shi ake magana a ba ba da ka

ko ba ce a ƙaƙin da ce amma dai ban da ko ba ce ga nan na tsir maka da kaza amma ba da za ɗaya ba ba da za ɗaya ba ina ne ba ba a ciki قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال اخبرنا عبد الله بن الاوام قال اخبرني سفيان بن مسلم عن يونس بن عبيد حتى عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهاء المحاصره والمدابره والمقابله والدنيا الا ان تغلب. شو عملت المحاقرة والمدابرة والمقابلة من المحاقرة والمدابرة في من المقابلة المدابرة شنو من يوم؟ بدأ وصلي باليابس والمعاقلة فيما تنين حاكم بالكي يكون لكن يكيد لكن بيان طريقة المخابرة شيني yana ɗaya yana ɗaya da yana ɗaukar ma'ana ɗaya da ɗaya da sun fasarar mu'amala amma al-mu'amala shi ne cinikin ka ba gona ka ce amma duk abin da ka kawo mai kaga daga daidai nan zuwa daidai nan wajen da na wajen ilan rafin an fahimci wata suka ce to shi wasu da ke a asalin amfani ne كذا تبعنا في قراءة الكلامي وأن بالتدري بل أنا الإمام فقرتها إذا كنا عسرهم ضمنت والمفكر أنا كان مفكر مش كلام في المفكر إذا واحد يقول لي في الدين يقول لك هذا هو بحالة مثل مثلا وتبي أما بدي ذيك بينات ma'ana ya sami wannan karara ɗin shi ne gona ta ce duk abin da aka samu sai ta ɗauke da shi ne da me yake a baya wanda yake a bayan ji mun yi karatu ne cewa ya halatta da aka ce wannan gona ce abin da aka hana ka cikin tsoro waje ka ce ba daidai nan wajen duk abin da ya fito nawa ne da kuma na bar maka kawai shi ne kawai ke mai kyau in mu zauna ko kuma can inda take na bar maka can idan ruwa ya tsawo ya ganta gure shi sai ka sani mukan mukan tsoron shi da irin da irin wannan don haka nan ya halatta idan ka zo yin kan farko mutum ne ba na idan za ka yi noma da abin da za idan ya halarta a biya da kuɗi kun ta asilan ya halarta a biya da yin da kuɗi ya halarta a biya da yin da kuɗi ma'ana amfani da aka wannan tafsir yana nuna cewa biya da amfanin da yake wajen da halarta a wannan tafsirin inda yake tsakanin da yake yin da kuma to da mutum kana da gona a cikin kowane mutum goma sallan abin da zai yi kowa ta ce wa zai kowane mutum kaza sallan abin da kaza ko kowane dubu kaza sallan dubu kaza da ana yi to a lokacin tattara da al-muqara ya tsaya Thank you. a ya hawa wajen kalmomi masu garibai da da galibi yana komawa wani da wani yana da ake sarwa ce daidai wuri kaza shi ne ɓarai kaza shi ne nata ɓarai kaza shi ne shi ne abin da muke yin sai na da abin da aka yi shi wanda tafi da samu za a yi tarayya da shi da mai kanki da mai bada da gona da abin da ka goma ta ka samu ana samun dubu ka samu ya da ka ko ka samu biyar nawa za ka فقائل المعاملة إن بها يذهب الجنان لا شك تنظرون إليه هذه شريعة ولا تقل فيه ربعين عشرين نحو إنسان خمسين بنفر والدنيا حكم استثنائي فإذا شرنا فإذا مرة بتوى ومن في رمي في amma ba da kai ba take da zai kuma da ruwan ruwan Allah da yake yi kaza kaza zai zo akwai ana kan nan da yake na da zan mun zama da shi a to ba a tukuna an da yanzu shi ne da illa an ce ulama sai dai san menene abin da ake tukuna ne muka yi cewa Thank قال أبو إذا هذا حديث حتى يقول قريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد ما أعطى عن جابر فمن هذا الوجه من أي كلمة إذا قريب ثم يقول إذن ثم بولا بش يشين قدام يشين قدام يقول باتن قدام يشين قدام يقول يزيد أثار أشياء كمون بس يزيد أثار يقول أثار بشيء عند الله سبحانه ana loda nan bishiyar da aka fara yana ne. Thank you.

idan ka da banda bishiya tun da ka zo da shi zai rike banda bishiyoyi Thank you. Tunda in yi karatu a ko da shi ta fara ya da karkara ta kaiwa da kuma wanda ke da riga ta ta Cewa idan ta shi ne sai ka siya, sai da ta na ta. Idan farmon sai maka girma ne ta siya, to ne ya tsanyawa. Kenan shari'a na Allah duka ɓangarorin da ya yi a lokacin a lokacin su da haka an kama ki an an an da an gani sai da kake wannan bishiyoyin ban da su da shi ka kira shi karon masu fili bishiyoyin da kuma a fili ne ya Thank <laughs> <laughs> you. to sai ga zai ga sai shi ya aka ya ga kai maka ai na ga amma lokacin da nake ciki ko ba haka da na sulka na menene na jiyar maka da wannan da amma ya dan maka ko haka da wannan amma magana ne da ta da wannan bishiyoyin mutum ne <laughs> ah, lokacin da farko ne شاهد إلا أن تقول أنت ذاك الدروس الجيل أن الله وضع أما تي استثمار ليس بعدين بيه شو يشوف من ديتا غير من ديتا مدرسة هذا شيء من أنت لو من ديتا ومن ما ديتا

da za ku tuki kuka ce amma wannan a gida ka da wasu da cikin babu wasu da illa na Thank you. No.

وكيف الآية أنتم خمس أما لو رمضان لا تفرق المسكونة قال كثير سكين فلك شيء كده إلا تنهى الآية المسكونة وكده ما mai gari abin da ciki kawa ba samun mai gari ya ce ya ce ya ce shirye ne inda ya yi ko mai gidan na ce su ne to kaga mutu babu shi mai gidan shi ne wani abin da kawai farko da kuma ana iya duba da to shi ma mai gidan shekara a ɗau gidan ya a makarantar ya yi ko shi ya gina idan ya yi shekara a ɗau mai gidan ya a makarantar wani abin da ya kunta aka ce za a kalli daɗewar shi shin kafin ya ne ko ba ne yana shi ne wanda suna ba wani ya da wasu amma ba a da ake da ake da Allah ta'ala misali mana masa manzan a ko ana masu sayar da gidaje ko filaye sai ta ga aka ɗawa na fiye da kai bishiya a cikin ko kuma a mutu ya fi in ka ce kuma bishiya na ka yi mai da ko rawan sun ne na ke yi na ne to sai tana so ta ce yanzu ban da shi ya halatta amma kai ka yi mai amma idan a ƙos ɗin misali an fi hatin ka ta ake biyu sai dai in tana son hatta bishiyar kai ka yi magana 在那边多少积分可以去取？多少积分可以拿？可以去取。我忘了。啊，你看这个，看到这个，我真的是简单的对话非常困难。现在一天的时间都很难。对啊，你真的不知道怎么评价我们这个公司。我呢，平常的作业多的，要我。

da shari'a ta ba da damar ta haka damar da girman da abin da aka hana gudunar an jima ba wani tsaka shi da zai da a sai da cewa su idan yi su ma ba ne misali yanzu ya tsaya ka su gama kawai to ni ya samu ya kira ya kauce eh ya samu ya kira ya kauce ba sai da ya mun ba ya samu ya kira ya kauce mutum abin da ya kira da ya wuce bukatun shi abin da ake hani shi ne har da ya kawo da ke wani da wata samu na an jima yana da in kuma kan sama ne ka yi gida ta shi ta wuta ka yi ta ta ka samu abin da ka samu da ba ka da ta kuma ka samu abin da ba ka da ta inda za ka yi cikin ka gina da ta shi wannan ana maganin tana da bukatar ne a lokaci duk da aka ce samun ake tattalin shi matashi wannan rukuta ya zafi ko da ba a gona ba

lura na daidai na zahirin na sabuwar na ce sannan na biyu kuma akwai bambanci kwarai da gaske tsakanin abubuwa na guda duk abin da yake bisha ba riga an tsin toshe ba to ba riga an sa wani rai da shi ba to yi ma ba a hankali da ya kai shi ko abin da ka iya kira shi ma ba a san kai shi ba mun fahimci wannan amma abin da ake wahalan zargo shi aka zo da shi kasuwa an gama wahala a su sannan aka kusa su aka cikin gari aka kawo yau kana cikin gari su bukata ku amma can daji ne abubuwan na iya bijirwa mutum na halin tafiya na yunwa ko kishi ko wahala ko abubuwa da dama wanda zai iya sa in ya hangi wani ne da ba a cikin gari alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala ka ɗan sa su. Na'am na'am.